الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta shida ga watan rabi'ul awwal alif da ɗari hudu da talatin wace ta daidai da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqida at-tuhawiyya satin da ya wuce mun yi bayani akan cewa alqur'ani maganar Allah ce Allah yana da magana irin tasa amma ba irin tamu ba muka ce kuma shi shi alkur'ani maganar allah ce wanda ta gagari kowa wanda ake bautuwa da shi wurin karatu wanda ake rubuta shi tun daga farkon fatiha har zuwa ƙarshen nasi wanda yake ayoyi da dama sun yi bayanin irin waɗannan maganganu na Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin abin da mutazilawa suke cewa Allah ba shi da magana muka ce Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani a fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wa kallama Allah Musa taklima walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu نجيا waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da magana irin tasa da lafazin da ma'anan duka daga wurinsa ne subhanahu wa ta'ala daga wurinsa suka bayyana amma mu dinnan mun yi imani da haka ba za mu tambaya mu shishigi mu ce ya aka suka bayyana ba yaushe suka faru a wannan ba namu bane mun dai yadda magana ce ta Allah wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah to sai muka yi bayanin cewa duk mutumin da ya saurari alqur'ani ya yi ikirarin cewa alkur'ani maganar wani mutum ne ko ta aljani ko ta mala'ika ba ta Allah ba to Allah ya yi mishi tanaji cikin wuta har muka karanto kisan walid bin al a lokacin da ya ji alkur'ani ya tara mutanensa ya faɗi abin da ya faɗa ƙarshe Allah ya ce sa'uqlihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar to yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda mala yake cewa warru'yatu haqqun li ahli janna ganin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne ga duk mutumin da Allah ya datar da shi ya shiga aljanna amma akwai wasu daga cikin waɗanda suke da'awar musulunci suna ganin a'a ba za a ga Allah ba kamar mu'tazilawa da irin su imamiyya irin su jahamiyya su jahamiyya wasu mutane ne waɗanda suke bin jihar bin safwan su suna kore kaddara suna cewa babu wani abu da ake cewa kaddara duk abin da ya samu bawa shi ya so in sharri ya same ka kai da tunanin ka kaje ka siyo in alkhairi ne to wannan ya nuna tsagwaran kaifin hankalinka da basira shi ya yi maka da alkhairi don haka su suna kora kaddara sannan akwai wasu daga cikin mabiya shi'a waɗanda ake cewa imamiyya shi al-imamiyya su kuma su ma suna ganin cewa eh lallai kuwa dinnan ganin Allah ba abu bane mai yiwuwa a nasu tunanin don suna kokarin su kafa hujjoji da ayoyi a cikin alkur'ani wanda za mu ambato insha Allah sannan sannu sannu a cikin tafiya sannan haka akwai mu'tazilawa mu'tazilawa asalin su sun samo asali ne daga wani mutum da ake cewa wasil ko ata bin wasil a lokacin da wani ya zo da fatawa asalinsa shi ata bin wasil din nan ko wasil bin ata ya kasance talibi ne na hasan al-basri radiyallahu ta'ala sai wani zo ka ce mashi menene hukuncin murtakibul kabira mutumin da ya aikata laifi babba menene hukuncinsa kafin hassanul basri ya ba da ansa sai shi ya ce ni ana wa ganin ba zan ce mutumin da ya aikata laifi ba baɗan wuta ba ne ba ba zan ce zai dawo ma wuta ba inna ma shi din nan tsakanin manzilatai ne ba shi ba aljanna ba ba wuta ba don haka sai tashi sai ya bar wannan majalisi na hassan al-basri sai hassan al-basri radiyallahu ta'ala mai cewa i'tazala anna wasil wasil ya ƙaurace mana daga nan ne suka samu sunan mu'tazilawa suna da ra'ayoyi gurbatattu aqida gurbatacciya wacce daga cikinta su ma suna da tunanin cewa ba za a ga Allah ba to yanzu abin da muke so mu tambaya shine shin ganin Allah nan abu ne mai yiwuwa idan ko za a gan shi a duniya ne ko ko a lahira to in ko har a lahiran za a gan shi wane ne da wane ne za a gansa sannan menene malamai suka kai ruwa rana tsakanin ganin annabi ga mahaliccinsa sallallahu alaihi wa sallam ganin Allah subhanahu wa ta'ala za a ga Allah amma ba a duniya ba saboda hadisin da muslim ya rawaito radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ahadan minkum fi ma ma'al lan yara rabbahu hatta ya mutu wani mutum daga cikin ku ba zai taba ganin mahalicinsa ba har ya mutu a kenan kun ga wannan nasi na mana bayanin da ni da kai da ma kowane ne ba zai ga Allah ba a nan duniya har ya mutu to sai aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi isra'i sannan aka yi mi'raji da shi har sai aka tambaye shi a wurin ya zanto malamai sun kai ruwa rana aka tambaye aisha radiyallahu ta'ala anha masruq ya tambaye ta radiyallahu ta'ala shin ara'a muhammadu rabbahu shin muhammad a lokacin da ya yi mi'raji sallallahu alaihi wa sallam ya ga mahaliccinsa sai ta ce da shi laqad qaffa sha'ri mimma qult haƙiƙa har gashi na ya jike ya kafe saboda tsananin abin da ka faɗa man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kadhab ko kuma man haddasa ka anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kadhab don mutumin da ya baka labarin annabi ya ga mahaliccinsa to wannan yayi ƙarya don an tambaye sa a ra'aita rabbaka shin ka ga mahaliccinka yace huwa nurun anna arahu ubangiji na haske ne ta yaya za a yi ingansa a wata nuskar kuma kowa nurun ci ubangiji na haske ne in inni arahu lallai shi hasken nan ina ganinsa malamai sun saba mu abin da muke a kansa ahli sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga mahaliccinsa ba saboda an tambaye su abin da ya tabbatar ya tabbatar da cewa haske ne ya gani wannan shine abin da Aisha ta faɗa magana ce irin ta Abu Huraira magana ce irin ta Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ajma'in amma daga cikin sahabbai kaman Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an shi yana da ra'ayin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mahaliccinsa to sai mu koma mu ji su waɗancan mutane da suke cewa ba za a ga Allah ba ganin Allah ba zai yiwu ba menene hujjarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata ayyuka su ma suna da nagari sannan har da ƙari malamai su suka mana bayanin wannan aya kamar su ikrima irin su abdullahi ibn abbas irin su abubakar ibn siddiq radiyallahu ta'ala suka yi bayanin alhusna ita ce aljanna ziyada ita ce ganin allah subhanahu wa ta'ala har ma ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya karanto wannan aya sai yace ce shin wai kukan yi da fifi wurin kallon rana in ta fito ba tare da gajimariya tare ta ba suka ce a'a ya kun taba da fifi wurin kallon wata a lokacin da ya cika ya girma ya fito suka ce a'a Yace ce hakan nan ne za ku ga mahalicin kuran alkiyama sannan a wani hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa akwai alkawari da Allah ya yi wa ma'abuta aljanna idan ma'abuta aljanna suka shiga aljanna ma'abuta wuta suka shiga wuta mai kira mai shela zai kira ya ce ya ku 'yan aljanna lallai ubangijin ku mahalicci ya yi muku wani alkawari wanda yake yuridu an yunjizakum yana so ya cika muku wannan alkawari suka ce ah, shin akwai wani alkawari bayan wannan alam yusaqqil mawazina na shin Allah bai cika ma'aunin mu ba ya cika alam yukhilla aljanna shin Allah bai shigar da mu aljanna ba alam yujirna min nar shin Allah bai kare mu azabar wuta ba sai ce eh duk da wannan inji mala'ika duk da wannan abu amma lallai alkawarin da Allah ya maku yau dinnan Allah yana so ku ganshi wannan hadisi ne sahihi ashe kenan kun ga da waɗannan dalilai za mu tabbatar da cewa eh ganin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yake alƙur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar to sai mu koma mu ga su hujjojinsu da suke cewa ai ba za a ga Allah ba kafin mu je ga hujjojinsu Alƙur'ani yana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu huskoki a ranar masu haske ne suna masu dubi zuwa ga mahaliccinsu a lokacin in ka koma a larabci in ka koma nazara ko dai ya yi ta'adiyya ya nemi maf'ulun bihi da kansa ko kuma ya nemi maf'ulun bihi ta hanyar fi ko kuma ya nemi maf'ulun bihi ta hanyar ila kowanne kuma yana da irin nasa ma'ana idan nazara ya tunkari maf'ulun bihi da kansa ya samu to wannan ma'anansa al-intibaq wa saurare jinkiri ma'anansa ya tashi daga kallon daga ma'anan nazara na gani misali Allah na cewa yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna unzuruna kaga wannan fi'il ne ga wawun ita ce fa'il ga na alfa'iliyya damirun barizun muttasilun bi fi'lin mabniyun ala sukuni fi mahalli nazm maf'ulun bihi anan nazara ya tinkari maf'ulun bihi da kansa a don haka idan irin wannan ya zo a cikin alkur'ani sai ya tashi daga ma'anan shi na nazara gani daga gani da ka sani sai kuma ma'anar al-intizar saurare da kuma ɗan jinkiri ma'ana unzuruna ma'ana tawaqqafu anna ku saurare mu ku ɗan yi mana jinkiri har mu ma mu riske ku ma'anar shi kenan idan kuma zo ta'aziyya da ila yakan tashi da ma'anan da ka sani yakan tashi ya kuma ma'anan gani na idanu misali Allah yana cewa wanzur ilal izami kai dubi zuwa ga ƙashi. da me za ka kalli ƙashin? idanu kaga yayi ta'abiya da waye da ila fanzur ila atari rahmatillahi da me za ka duba alamomin Allah da idanunka afala yanzuruna ila al-ibli da me zaka kalli da raƙumi da idanunka kaga yayi ta'abiya da ila don haka ana sai dauki ma'anan kallo na idanu muna fahimta wannan magana wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun wa tarahum yanzuruna ilayka انظروا ila samarihi, اذا asmara. Ila ثمره kaga dubi na idanu don haka nazara idan yayi ta'adiya da ila ma'anan shi ana magana dubi na idanu don haka in ka koma qur'ani wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha ila zuwa ga mahalicinsu suke dubi ana fahimta idan koye ta'aziyya da fi sai ya ɗauki wata ma'ana daban ma'anar shi sai ya koma al-i'tibar wa tadabbur hange ne da kuma tunani misali awalam yanzuru fi malakuti samawati cin ba su yi dubi ba ne dubi irin na hankalta da tunani kaga anan fi yazo fa nazara nazratan fin nujum sai ya dubi dubi irin na tunani da hankali a cikin taurari muna fahimta don haka kenan za mu iya cewa idan nazara ta yi ta'adiyya da kanta ta tashi daga ma'anan nazara na dubi da ka sani ta ɗauki ma'anan abin da ake cewa a tawaqquf wal in ta yi ta'adiyya da fi za ta ɗauki ma'anan al'atiba wa tafakkur in ta yi ta'adiyya da ila to wannan tana ɗaukan ma'anar dubi ne irin na idan. to sai mu koma ga hujjojin suka ce a'a mu'tazilawa da irin su imamiyya da wasu rawafiyat wasu mabiya cikin shi'a haka da sauran suka ce a mu muna ga dalilan da yasa muka ce ba za a ga Allah ba daga cikin dalilai dalilin mu na farko annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi Allah ya kalli Allah Allah ya ce a'a lan tarani ولما جاء موسى لميقات ربي لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك أرني أنظر إليك كان موسى يعني نكلوني تهوسك بأن الله قال لن sai suka ce lan larabci lan a larabci tufidu ta'abidan nafi tana nuni akan konewa na har abada a ce wasu kenan in kaji an ce lan a larabci tana nuni akan kore aiki har abada to mu kuma sai muka ce a'a ba haka bane don ibnu malik yana cewa wa man ra'a an nafiya bilan mu'abbada fa qawla hurdud fa qawla hurdud wa ma siwahu faduda don mutumin da ya yace maka lan tufidu ta'abbidan nafi tana nuni akan korewa ne na har abada a'a ka sarayar da maganar sa ka mai da ita ka ɗauki maganar wani sa ka karfafa ta misali akwai ayoyi da dama a cikin alkurani wanda suke nuna akasin abin da mu'tazilawa suke kafa hujjar ita lan tarani ba za ka ganni ba A nan? kaga Allah subhanahu wata'ala annabi Musa ya tambaye shi ganinsa hujja ta farko sai mu ce to wannan dalilin ma akan ku ne ku maimakon ya zama hujja gare ku a'a makamin akan ku ne dalili na farko akan dalilin akan ku ne ba wai naku bane annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi Allah ya ga Allah subhanahu wata'ala da tambayan nan da ya yi tambaya ce wacce bata cancanta ba shi a tunaninsa a saninsa da bai tambayi Allah ganinsa ba tun da kuwa ce ina aunin inganka Allah ka nuna mani kai inganka ya nuna kenan ya san tambayan halattacciya ce shi sa ya tambaya ana fahimta dalili na biyu a lokacin da ya tambaya Allah subhanahu ta'ala bai tsangwame shi ba ce don mai kai wannan tambaya kamar yadda yawa annabi Nuhu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da zaka cewa innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin sai ce ya nuhu innahu laysa min innahu amalun ghayru fala tas'alni ma laysa laka bihi inni a'iduka an takuna min al-jahilin ya hane shi ko bai hane shi ba hmm. ashe kenan ya nuna masa a kar ma ka yi labarin ɗanka ɗanka ɗin nan bai tare da kai ayyuka ne nasa gurbatattu lalle hakika na san abin da baka sani ba kai ƙarshe ya no ina maka kashe ni ina maka wa'azi kar ka kuskura ka kasance daga cikin mutane jahilai ana fahimta dalili na uku akan wannan dalilin namu ne ba naku bane ku da kuka kawo akan ganin Allah abu ne halal halattacce a lokacin da annabi Musa ya tambayi Allah ganinsa Allah ce shi nan rani ni ba za ka ganni ba amma bai ce da shi ni ba abu bane wanda ba a gani Tambayi ne suna da bambanci idan da cewa a'a ai ni abu ne wanda ba a iya gani na to kaga ya sani amma bai ce da shi a'a kai dai ba za ka ganni ba to hausan kuma tana da bambanci da ba a gani na da ba za ka ganni ba ana fahimta abu na hudu Allah subhanahu wa ta'ala ce walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa kaga ya nuna kenan tambayin da yayi tana nan aurinta yace to in kana son ka ganni ka kalli wannan dutsen ni zan bayyana in har dutsen nan ya tabbata bai nike ya zama gari ba kai Musa zaka iya gani na kaga ashe dalili ne na kwaka eh akwai yiwa sai ce falan ma tajalla rabbuhu lil jabal jalahu wa karra Musa a lokacin da Allah ya bayyana subhanahu wa ta'ala dutsen sai ya zama gari annai Musa ya faɗi sumamme ya faɗi ya suma falan ma a faga ƙala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwal Allah na tuba ka yafe ni ni dinnan ni ne farkon muminai wannan tambaya ba zan sake yin ta ba kaga dalili ne akan cewa tunda Allah ya rataye ganinsa akan wannan dutse subhanahu wataala kuma ya bayyana dalili ne akan cewa ganin Allah subhanahu abu ne wanda yake mai yiwa dalili na biyar in har Allah zai bayyana wa dutsen da yake baya ji baya gani bai da laifi bai da ainihin wani aiki na alkhairi misali ya bayyana masa da yake hana ya bayyana wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam Musa ana fahimta to sai mu koma suka ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku wa huwa al-latif al-khabir ba su iya riskan Allah shi kuma yana da riskan gannai Allah shine mai ba da labarin abin da ya bayyana da kuma abin da ya boyo sai mu ce gaskiya ne wannan hujja ce inda kun fahimce ka magana ce ta gaskiya akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya da kuma al-ihata bambanci tsakanin ar-ru'ya da kuma ihata ihata shine ka kewaye abu tun daga farkonsa har karshe Allah ba ya mashi wannan ce idrak kare ka duba mutane da mun suka ce falan ma tara jam'ani, qala ashabu musa inna haƙiƙa mu an riga an killace an kewaye mu gaba daya kaga magana da suke kenan sai ce a inna ma ya rabbi kaga ai ba su ce inna mu dinnan ana kallon mu ba ai su riga sun san an kalle su sun san da fir'auna na ganin su amma abin da suke bayani mu dinnan ba ma gani ba fir'auna zai zo ya shace mu ya kewaye karshe sai da ya a don haka idraki a wannan aya babu wanda zai kewaye Allah gaba daya ya ce da nufin gani amma gani wannan wani abu ne wanda yake halali wanda yake kamar da nasu ya tabbata sai mu koma ga maganar lan da suka yi lan in an kawo wasu na cewa ah, tufidu ta'abidan nafi ba gaskiya bane tufidu akidan nafi tana nuni akan karfafa aiki ne dalili akan haka ayar da muka karanto yanzu annabi isa sallallahu alaihi wa sallam yana ce da mahaifiyarsa maryam alaihi salatu wassalam fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawman falan in za ki ga wani mutum ya taso ya bijo ki ce na yi bakance wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba zan taɓa yi wa wani mutum magana ba kaga inda lan inda lan tana nuni akan cewa eh na kore aiki ne har abada falan ukallimal yawma insiya to ka bi ayan ka je fatat qaumaha qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an to ya dai ba ji ba fa asharat ilai ishara ba magana bane ishara magana ce ko ba magana bace saboda idan ka zo wa mutum misali in sallah yake wane ya zo ya kace kai haka bai zo ba wane ya zo ya zo an fahimta ashe kenan ishara magana ce an fahimta sannan idan ka koma can kafirai Allah ya bamu labari suna cewa walan ya tamannahu abadan bai ma qaddama qaidihim wallahu alimun sannan kuma na kasa wala ya tamannawnahu abadan Da masu biyu ne can lan nan to muna magana akan lan kafirai yahudawa ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda abin da suka aikata na sharri Allah kuma yana sanar da abubuwan da azzalumai suka aikatawa amma ka koma can ƙasa kaga ya ce lan sai ce wa na ya maliku me yace li yaqbi alaina rabbuk maliku shine mai tsaron wuta radiyallahu ta'ala za su kira shi Allah ya mana bayanin ba za su taɓa burin wuta abin da mutuwa ba amma kuma in azaba ta kai ta kai wana dau ya maliku ne ya qadi alaina rabb ya kai maliku mai tsaron wuta dan me malicin ka bai kashe mu huta abin da nake son fitar dalan dinnan da suke cewa tana kore aiki ne har abada tun da Allah ya kawo nan ya ce ba za su taɓa kwaɗayin mutuwa ba to kuma da bai zo ya ce za su nemi mutuwa ba ana fahimta har wa yau idan ka tafi idan da a ce lan ɗinnan nan tana nuni akan dawwaman aiki ne har abada mutanen annabi musa a lokacin da bai yiwu a kawo istisnai a kawo togon aiki in an ambace ta in ka ce kawai ba zan taɓa yi ba in ka ce lan ba ma'ana har abada kenan ba za ka sha ba da ba zai yi ka ce hatta kaza ba an fahimta a lokacin da aka zo aka nemi harunu ɗan uwan annabi musa sallallahu alaihi wasallam ya musu magana suka ce a'a lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe ba muna masu ɗamfara akan bautan wannan gunki amma ta suka ce yaya ban ji ba ba hatta yarji a na musa a shekai na kaga latin ba har aure ne. an bai da ba za mu gushe ba muna bautan wannan gunki amma in har musa ya dawo alaihi salatu wasalam to shikenan mun daina bautan gunki ashe kun gallan abinda muke so mu tabbatar ba wai tufidu abinan nafi abin nan ta'abidan nafi bane a'a tufidu na nafi tana nuni akan karfafa korewa an fahimta kamar mutum ya ce maka ya za ka ce a ah, ba akwai bambanci ka ce ba za ne ba ka ce ina ai ba zan taba zuwa ba kalmomi ne guda biyu za ka ba za ne ba a'a ba zan taba zuwa ba wacce ce tafi karfi to ita ce kamar lan haka akwai bambanci kamar ka ce zaidu ya zo lallai zaidu ya zo wallahi tallahi lallai zaidu ya zo wacce ce tafi karfi to irin nan kenan tana nuni akan karfafa aiki amma ba tana nuni akan wai ta an kore aikin bane ya rabada. muna fahimta don haka ganin Allah subhanahu ta'ala al'amari ne wanda ke tabbatacce da nassin alqur'ani da kuma hadisi sai mu koma mu ga su wane ne za su ga Allah a mahshab in an tara kowa da kowa da nagari da ɓatacce da kyawawa da munana suwa za su ga Allah malamai suna da maganganu gida uku a wannan wuri wasu suka ce a muminai ne kare za su ga Allah subhanahu ta'ala suka ce a'a da muminai da kafirai da munana da kyawawa da kowa duk wanda ya halarci wannan wuri zai ga Allah amma daga baya Allah zai sha makance kansa daga kafirai ba wanda zai gansa sai muminai an fahimta sannan sai wasu suka ce ra'ayi na uku suka ce a ai da ainihin musulmai ne muminai da munafikai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda su munafikai duk da kasantuwan sharrun su yafi na kafirai don an ce innal na fi dharkil asfal minan amma dai ba a da su a cikin musuluncin ba ana fahimta to waɗannan su ne ra'ayoyi guda uku na malamai wallahu alam bi sawab Allah shine ya san yadda maganar take amma gazance mafi inganci shine muminai su ne za su ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda akwai ayar da take bayani wanda yake za a sha makance wasu mutane daga ganin Allah subhanahu wa ta'ala sai aka tambaye shafi shafi aka tambaye sa ya wannan ayan take nufi sai ce to tunda an ce sha makancewa za a sha makance yau ma'idin la mahjubun su a wannan yini za a sha makance su daga ganin Allah ya nuna akwai kuma waɗanda za a buɗe za a yaye su kuma su ga Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta a don haka warru'yatu haqqun li ahli aljanna a nan ne muke har yanzu ganin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne ga 'yan aljanna Allah ya sa muna cikin su bi ghairi ihata amma ba da kewayewa ba ka ce ka kewaye duk irin abin da ke wurin Allah na gani a'a ba zai yiwu ba amma za ka gansa gani na ido Allah shi ke kewaye komai amma ba wanda ya sai kewaye Allah ya kewaye abin da ke wurinsa wala kaifiya ba kuma ta yadda za a ce ga yadda za a gansa a'a ya dace za a gansa mun yadda za a gansa yaya za a yi a gansa Shi ne ya bar wa kansa sani amma mu samun zama lafiya da kwanciyar hankali mu yadda da abinda qur'ani da kuma hadisi ya tabbatar kama na faka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin mahaliccin mu ya furta haka ne, za a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa wujuhun wasu fiskoki yawma idin a wannan yini nadiratun kyawawa ne masu haskaka ne irin shi ne wujuhun yawma'idin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yawma'idin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara to in an samu nazira ila rabbiha nazira sai ce wa wujuhun yawma'idin basira su kuma baƙaƙe ne sun yi baƙi masu haɗari ne an أن يفعل بها وهكا وجوه يومئذ Nazira ila ربها ناظرة ga ubangijinsu ne suke dubi mun kuma yi bayanin nazara in yi tabiya da fi ma'anansa kaza ne in yi ta'aziyya da ila ma'anansa kaza ne in kuma ya tunkari ainihin sunan ya zama maf'ulun bihi da kansa wannan ma'anansa wani abu ne daban wa tafsiruhu bayanin wannan aya tarjamanta ma aradahu Allah ta'ala akan irin yadda Allah ne yake nufi wa alimahu kuma ya sani karka kawo wani abu wanda ba shine ba karka wuce gona da iri karka kirkiri abin da ba a ce ba abin da Allah ya tabbatar zaman ka lafiya ka tabbatar da shi karka ce don me ya aka yi me yasa to in kai wannan ka shiga wani babi da ba wa kullu ma jaa fi dhalika min al hadith sahih dukkanin abin da yazo a cikin irin wannan na hadisi ingantacce عن الرسول daga النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال duk irin abin da ya zo na bayanin abin da annabi ya mana alayhi salatu wasalam za a ga Allah kamar yadda muke ganin rana za a ga Allah kamar yadda ake ganin wata ba tare da an yi da fifi ba wani ganin ranan saboda ta bayyana karara hakan nan za a ga Allah subhanahu wa ta'ala mun yarda da wannan mun tabbatar da wannan ma'ana amma Allah shi ya san yadda za a yi a gansa shi ya san su wane ne za su gansa shi ya san radda za su gansa shi ya san kuma yadda za su yi su gansa amma mu dai namu yarda wa ma'anahu ma'anar wannan abu alama arada irin yadda Allah ne yake nufi kaga wannan shi ne yake kawo sabani cikin al'umma abinda babun kai kana kokari ka tabbatar da shi wanda ya tabbatar kana kokarin kawar da shi ba yadda za a yi a samu jituwa saboda tabbataccen abin, wanda kowa ya san shi da mai ilimi sai malam yake cewa la nadkhulu fi zalika ba za mu shiga cikin wannan magana ba na bi a ra'ina. muna masu fasassari da ra'ayoyinmu ba za mu yi wannan ba a mun yadda da wannan abu ya aka yi ba mu sani ba mai yasa ba ruwanmu dan me ba namu ba ne mu tambaya ba za mu kawo wani tafsiri wani daban ba a ba kama ne wannan wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba za mu shiga muna masu ɗimuwa da ainihin son zuciya irin namu ba saboda son zuciya shi ke buɗe babin halaka wala tattabi'ul hawa anta adilu fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku bi son zuciya domin sai ku karkata ya hana ku yin adalci Allah kuma ya yi bayanin cewa wane ne yafi wanda yake yana bin son zuciyarsa girma bata wa man adallu mimman ittaba'a abinda take so fa innal jannata ka amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma wannan bayani ashe kenan kun ga to dan menene za mu shiga muna masu imuwa muna kawo wasu abubuwa da son zuciya ba za mu yi wannan ba a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila ka bani labarin yaya kake ganin mutumin da ya dauki son zuciyarsa Allah sa kai ne zaka kasance masa wakili gaban Allah ran alkiyama أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله afala ta zakaru wa zai shiri wannan bayan Allah muna fahimta a don haka wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba za mu shiga ba muna masu dimuwa muna masu kame kame da son zuciyoyinmu ba za mu yi ba Fa'innahu, yadda al'amari yake ma salima fi dinihi babu wanda zai kubuta ya aminta ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin addininsa illa man sallama lillahi azza wa jal face wanda ya miƙa al'amuransa ga Allah subhanahu wa ta'ala in kana son kwanciyar hankali zaman lafiya natsuwa ka sallama al'amarinka ga Allah wannan shine cikar natsuwa amma in ba haka ba za ka fuskanci tarnaki wahalhalu damuwa ɗimuwa kuma ba abin da zai tabbatar sai abin da Allah ya nufa dan mun karanta yanzu wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin illa an yasha Allahu inna Allah kana aliman hakima don haka ba mutumin da zai samu aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin addinin nan na musulunci illa man sallama lillahi azza wajal face wanda ya mika al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kuma mika al'amari ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba zai kawo wani abu ba sabo ba sai abin da annabin nan ya kawo saboda Allah ya rantsi subhanahu wata'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dole sai sun bi abin da ka kawo dole sai sun bi abin da ka kawo su yadda da shi to wannan shine zama lafiya ga musulmi amma ba haka ba akwai matsala A kenan na kunga. ba son annabi ba ne kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da wasu abubuwa na wani lokaci-lokaci a ba shi ba ne son annabi sallallahu alaihi sallam koyi da abin da ya kawo kuma ka kirkiri wani abu wanda ba annabin ne ya kawo alaihi salatu wassalam akwai da awan kafi annabi ilimi da ai shi yana nan bai kawo abin ba kai yau sai ka gano wa mutane wani abu wanda zai tsinatar da su sabanin annabin akwai da awa tafin annabi ilimi fahimta magana ka saboda ai shi ya zo ya ga yadda mutanen suke duk abin da zai kai mutanen ga alkhairi ya yi bayani har ya ɗaga hannunsa a hajjin da ya yi guda ɗaya tilo wacce ake cewa hajjin bankwana ya ɗaga hannunsa ya ce ya ku jama'a ta shin akwai wani abu da zai kai ku zuwa ga alkhairi ban gaya muku ba suka ce a'a kuna tsammanin akwai wani abu wanda zai kai ku zuwa ga wuta ko sharri ban gaya muku ba suka ce duk ka faɗa ya ce Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida da na isa to abinda bai zama addini ba a da can yanzu ne zai zama addini a wannan rana ne fa aka ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al a wannan rana ne fa malam yakun dinan a can wancan lokaci fa lan yakuna dinan ba da abinda da can ba addini bane a yau din nan ba zai zama addini ba to yanzu mu waye gari muna wajabta mu kanmu abinda ba Allah bane wajabta mana amma abinda aka daura mana da wajibcin ba shi muke ba kai akwai mutumin da yake abinda aka wajabta mashi ta hanyar wasu mutane ya fi kula da shi fiye da waɗannan salloli guda biyar in ya rasa sallah hankalinsa bai tashi gaban shi bai fadi hankal gaba ta kadawa bayan hadisin ya tabbata ingantacce akan cewa akwai mutumin da daga cikin ku wanda yake inda zai rasa la'asar da zai ga irin girman asarar da yayi kamar mutumin da yake da dukiya ne da iyali ya zanto duk sun kare gaba daya a sakamakon rasa la'asar kawai akwai wanda a cikin mu baya bakin cikin rasa la'asar amma yakan rasa wani abu nasa wanda wasu mutane suka wajabta maka saboda bai samu yayi ba sai yayi bakin ciki ya damu hankalinsa ya tashi zuciyarsa sai baki ana fahimta maganganu na to sai ma da yake cewa waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimi dokoki guda biyu babu wanda zai samu tsira ya samu hutu ya aminta a cikin addininsa sai wanda ya mika al'amarinsa ga Allah ya mika ga annabi annabi alaihi salatu sannan ya mai da ilimin abin da ya saninsa ya cuɗe masa zuwa ga wanda ya sani shine Allah subhanahu wataala don wa ma utitu min al-ilmi wa fawqa kulli dhi ilmin don haka shine Allah subhanahu wataala abinda baka sani ba shi yasa za mu karanto a can gaba aqidar mu ta ahlus sunna abin da ya cuɗe mana wanda mu ba mu gane shi ba mukan ci Allahu wa rasuluhu alam Allah da annabinsa su ne suka fi sanin wannan abu wannan shine zama lafiya amma kar ka kawo wani abu wanda ba a yi bayaninsa ba misali kamar irin waɗannan fawatihu suwa makullan surori wanda yake ya fara daga alif lamin zuwa nun su da tara ne a cikin alkur'ani an samu wasu mutane waɗanda suna ƙoƙarin fassara wannan wanda tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda malamai suka nakalo dun wanda ya zo ce Allahu a'lamu bi muradihi bi ashe kenan kaga abinda sanin sa ya cuɗe maka bai bai bayyana ba kar ka yi kage kar ka shiga abin da baka sani ba don wala takfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu haka aka gaya mana abin da ya rikice muka mai da sanin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sake jaddada mana wala tazbutu qadamul islami diga-digai irin na musulunci ko na mutum musulmi ba su tabbata ba za su taɓa tabbata ba illa ala zahari taslim sai dai akan baya irin na miƙawa walistislam da kuma ansa ka ansa ka kuma miƙa abin da ya zo ka ansa sannan abin da kuma baka sani ba ka miƙa shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alistislam miƙawa completely ka miƙu zuwa ga Allah wannan shi ne zama ka lafiya amma idan ya zama da a'a baka yaka ba kana gani kana da dabara kana gani kana da ta cewa kana da tsumi kana da yadda za ka yi a'a sai malam ya gargaɗe mu Famarra rama ilma ma hudira anhu ilmuhu duk mutumin da ya nemi sanin abin da aka haramta masa saninsa mutumin da ya je yake neman sanin abin da musulunci ya haramta masa saninsa kamar ilmul kala kamar falsafa abin da za a zo a nuna maka duniyan nan a'a ta samo asali ne tushe ne ta samo daga wani dan biri misali ko kuma daga wani yanayi wannan duk abu ne na baka in ka duba malaman jigajigai waɗanda suka zo suka shiga cikin falsafa irin su misali kamar umaru razi irin su kamar ah, bin rush al irin su imamul gazari Kulasa karshe abin da suke nuna maka ba su samu wani abu ba a cikin waɗannan abubuwa in ban da ɗimuwa da nadama ba wani abu da suka karu da shi a cikin wannan abu in ban da ɗimuwa da kuma nadama akwai wani abul ma'alil juwaini a lokacin da ya zo zai rasu abin da yake gefen gefensa wasu cewa to ku rike ilimi alkur'ani da kuma littafi sunna ku rike kitab da kuma sunna ya ce ni gashi na zo na hau gaɗa a giciye na dinga kitso da kwarakwatai yau in ba Allah bane ya riske ni da ramarsa karshen ta zan yi mutuwa irin mutuwar mamana shi kadai zan kuma yaya mamas ta mutu amma abin da littafin ya kawo kenan ko kuma a'a ya ce zan zo in yi mutuwa irin da mutanen tsofaffin na ya sabo ashe kenan kaga cikawa ce karshe ta kyau ba to haka nan irin wannan akwai wani shamsuddin shi ma wanda yake ya zo zai rasu abin da yake faɗi kenan yana cewa da wani ya zo masa ziyara yana mutuwarsa ta ajal ya ce kai wai mai ka sakankance ne ka yadda da shi ya ce na sakankance ga duk abin da musulmi ya sakankance na cewa Allah ne ɗaya zuciyar ka ba rawa ya ce a'a ta natsu da wannan ba ta rawa ya ce to Allah ya taimake ka ka tabbata akan wannan al'amari ni ko ka ganni a yanzu a kwance in ba wata rama ba in ba wani al'amari bane na Allah wallahi ni ban ma san madafata ba saboda an shiga falsafa an shiga ilmul kalam an hada gambiza an hada wannan da wancan yanzu ga shi karshe an zo gargara rai na sanya halinsa amma kuma babu wata tabbata shi yasa ka duba imamul ghazali a lokacin da ya dinga bincike ya fada can yayi nan ya fada can yayi nan karshen ta sai ya koma ya ce sai na kalli abin duk shiriri da kawai ya rasu da sahihul bukhari a bikinsa ya ce na gane zaman lafiya ga duk mutumin da ya ansa sunan addini nan da musulunci ya riƙe alƙur'ani ya riƙe ainihin a sunna sannan ya bi abin magabata suka kawo su ne sahabbai radiyallahu ta'ala amma in ba haka ba duk abinda da zaka je ka rafito wallahi ba su yi waɗannan abubuwa ba malam yake cewa walam yaqna bitasnimi fahamuhu ya zanto an samu wani mutumin da yake fahimtarsa bata gamsu da ya jingina al'amarinsa ga Allah ba a wayi gari a samu wani mutumin da yake da aka hana shi nema na sani shi ya je ya nemo fahimtarsa bata gamsar da shi akan barin abin da yake shi ne ba ya jingina al'amarinsa ga Allah hajabahu maramuhu an khalis tauhid bukatarsa manufarsa abin da yake nema zai sha makance shi daga tauhidi tsantsa ba za ka samu tauhidi tsantsa ba sai ya zanto kana kana fluctuating kamar service marra kai nan wani zubin kai can wani zubin kai sama wani zubin kai ƙasa wani zubin kai gaba wani zubin kai baya wani zubin kai dama wani zubin kai hagu saboda fahimta ka kana tunani akwai wata fahimta da kai kake da ita da yankun ka miƙa al'amarin ka ga Allah kai baka yi ba Shi ne da yake cewa wasafil ma'arifa wannan sani nasa bincike da yake kokarin kwakulo abin da aka haramta masa zai katange shi ya sha makance shi iyakance shi daga tauhidi na tsantsa da kuma safil ma'arifa fahimta wanda yake tsaftatatta ba zai gane ta ba Kullum yana kwan gaba yana kwan baya wa sahihul iman ba zai samu imani ba tsantsa na gari to idan ku ya zama na haka ne bai can ba bai nan ba fa ya zai kai ya dawo yayi terere yayi kon gaba yayi kon baya bainal kufri wal iman tsakanin kafirci da kuma imani kamar da ya samu irin su eh, ibn al-arabi wanda yake sun faɗi maganganu manya manya wanda in an faɗe su sai duwatsu sun nike sai sun nike saboda girman su ce maka a'a duk wata magana da kake ganin nan ta fito bakin wane ne magana ce ta Allah duk kuma wanda kaga hatta masu bautan gumaka da suke bauta ba gumaka suke bauta ba Allah suke bauta hatta dabbobi da kake gani in ji sa da aladu ba wasu abubuwa bane face alloli ne a wurinsa to ka gani magana ce mai girma sai ka kwan gaba ka kwan baya tsakanin kafirci da imani والتصديق والتكذيب da gaskatawa wani zubin sannan wani zubin da karyatawa za ka gaskata wani zubin wani zubin sai ka samu kuma ka karyata wal iqrar da kuma sakankancewa da tabbatarwa wal inkar da kuma musawa wani zubin sai ka musa wani zubin sai ka gasgata wani zubin ka karyata wani zubin kuma ya zanto ka ansa wani zubin ya zanto ka sallama wani zubin ya zanto a'a kana shakku cikin wannan amari. kamar sai da ya samu abdullahi ibn ubay ibn salu farko da zaka ya fara saboda kujera an ce a'a kai ne ya kamata ka zama shugaban madina to ana gobe za a yi wannan biki annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya jira ka ce to ai shikenan tunda annabi ya zo kuma shine shugaban duniya gaba daya bai cancanci wani mutum ya shugabance mu ba matukar annabi yana nan rikicin kenan ya zanto shine gaskatawa shine karyatawa shine tabbatarwa shine musawa shine anza shine maidawa shine eh shine a'a har kuma ya zanto an kare haka Allah ya tsare mu waswisan yana mai waswasi ta'ihan yana mai tsinuwa gaskiya sai ya zanto ya kasa gane ta shakan yana mai shakku cikin addini saboda bai yadda da tsantsan tauhidi ba saboda tunaninsa yana da wata irin basira yana da fahimta yana da tsimi yana da dabara yana da irin abin da zai bashi ko ya hana shi ya ƙi jingina al'amarinsa ya miƙa zuwa ga Allah la mu'minan musaddiqa sai ya zama shi ba dai mumini mai gaskatawa ba wala jahidan mukaddiba kuma bai zama mai musu mai karyatawa ba misali kamar mutum ya ce maka eh shi bai da hadisi ba bai da hadisi ba eh marra sai ka ganshi eh yana sallah irin ta musulmai in abun ya kai ya kai sai ce maka ah, ya gano cewa sallolin nan ma duk ba su zo ba don haka shi zai yi salloli ne guda biyu kawai zai yi asuba zai yi isha'i wani ma da tunanin nasa ya kai zurfa masa ce kai ya ma gane cewa alƙur'anin nan ma ba da muke magana ba da mutanen da suka gabata ne su riga sun gabata ana fahimta yi to wannan shine matsalar saboda rashin miƙa al'amari zuwa ga Allah sai ka wayi gari kai dai ba mumini mai gaskiya ba tsantsa ba ka gaskata ba sannan ka wayi gari kai kuma ba kafiri mai musawa ba ba ka can ba kanan ka tama kyarkata tsakanin gaskiyar da ƙarya tsakanin imani da kafirci tsakanin haske da duhu tsakanin ilimi da jahili kai kan kama ka rasa ina ne matsayaka to don haka Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya tabbatar da duga mu akan wannan turba ya kuma kawo mana dukkanin ko a cikin zukatanmu za mu dasa aya anan saboda mun kai kan gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Gracias.